الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل كراتمنا رياض الصالحين واللفظ الإمام أبو زكريا يحيى شرف الدين النووي a nan masallacin juma'a da ke unguwar sanda a cikin yau kawo a yau insha Allah za mu yi darasi na ɗari da casa'in kuma za mu tashi kitabul adab wato littafin da ke bayani akan ladduba abinda in ka yi shi za ce kana da ladabi kana da tarbiyya malayi sun fassara al'adab da cewa shine istimalu ma yuhmadu qawlan mafi fi'lan ka aikata abin da za a yi ba maka ko ka faɗa a baki ko ka aikata aikace abin da in ka yi za ta wannan ya yi daidai za a dingina maka shi wannan shi ake cewa ladabi shi sa ake cewa al'adabu fauka da ilmi ladabi yana sama da ilimi shine gyara hali shine al'akhdhu bi makarimil akhlaq Biƙo da kyawawan ɗabi'u ma duk abin da za ka yi ba maka za'i ba kushewa za'i ba wato kana yin abubuwa masu kyau kana nisanta marasa kyau wannan shi ake cewa ladabi wannan littafin zai kawo mana wasu daga cikin makarimul akhlaq wannan kundin ko wannan babin kyawun ɗabi'un da in ka siffantu da su za ta ne yana da ladabi ko yana da tarbiyya babi na farko babul haya'i wa qabdihi wal hasbi ala takhalluq bihi babul haya'i babin kunya babin bayani akan mahimmancin mutum ya zama mai kunya wa qabdihi da fadalan kunya wal hasbi da kwadaitarwa ala takhalluq bihi a bisa dabi'antuwa da shi kunya saboda kunya yana daga cikin makarimul akhlaq imamun nawawi ya fara kawo shi kasancewa in kana da kunya to duk sauran kyawun ɗabi'u da a same ka da su kuma munanan ɗabi'u kuma za ka nisance su in dai kana da kunya to za mu karanta hadisi alhaya'u sha'ubatu min al-iman sadaka kunya takan sa ka ladabtu da dukkan abubuwan da ake bukata na ladabtu shi yasa malai suka fassara alhaya ka ce ta taghayyurun wa inkisarun ya'tari al insani min khawfi ma yu'abu bihi wato abin da ake cewa kunya yanayin ka ne zai canja wani canjin yanayi ne yake bijiro wa mutum don tsoron kar ya aikata abin da za a aibanta shi da shi da zaran ka zo ka kai sai ka ji gaba ɗaya ne ka ya canja ba za ka iya yin wannan abu ba don tsoron kar ya zama aibi wasu ma suka ce sifatun ne ta tahmilu sahibaha ala fi'lil jami'i wa tarkin qabih wato siffa ce da take sa mutum ya dinga abu masu kyau kuma ya nisanci marasa kyau shi yasa zo a hadisi idza lam tastahi fasna ma shi inna min kalamin nubuwati da ula idza lam fasna ma shi yana daga cikin maganganu na annabawa tun a farko suke wa juna wasici suke wasici wa cewa su da shi shine idan baka da kunya ka aikata abin da ka ga dama mana in ka gama kenan abin da ya ga dama bai da kunya yana da kunya wasu abubuwan bai zai iya su ko in ka zo yin abu ka gaba abin kunya ba ne ka yi mana ka nisanci dukkan abin da zai zama abin kunya domin kunya ɗabi'a ce mai kyau ɗabi'a ce ta imani wani daga cikin siffofin ubangiji ta'ala kunya wanda ya zo hadisi inna la hayyun karimun a wata riwayan sittirun yastahi min abdihi idza rafa'a yadayhi ila as-sama'i an kuma sifra Allah yana jin kunya Allah mai karamci ne yakan ji kunya bawa ya ɗaga hannu ya roƙe shi ya sauke hannun bai amsa masa ba sai dai in shi ne yake da matsala so da sifan kunya sifa ce wanda take ne mahimmanci hadisi na farko ali ibn umar radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama marra ala rajulin min al-ansari wa huwa ya'izu akahu fil haya فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان متفق عليه من حديث البخاري ومسلم سكرويتوش عن ابن عمر دغ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الله يجزاه الشيء ده بابنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال تسمع مر على رجل ya zo wuce wani mutum min al-ansari daga cikin ansarawa wato sahabban madina ay sahabban madina na wa huwa ya'idu akahu yana wa dan uwansa wa'azi fil haya'i a sha'anin kunya wato yana ce masa ka zama mai jin kunya ka zama mai kunya kar ka zama mara kunya idan mutum bai bai ji kunya ba ya zama mai mara kunya ke faƙalar rasulun ta sama sun ce da'ahu ka ka shi haya min iman kunya yana daga cikin imani wato kunya wani bangare ne na imani to da ka a matsayinka na mumini mai imani dole ya zama kana da kunya in baka da kunya sunan marar kunya don ka jance wani bayi da kunya to an gama bata shi ana cewa ka bayi da kunya ba sai ka tambaya ne halin zama domin abubuwan ba sa kirje bai da kunya a fasiki ne makaryaci ne mai baƙaƙen manganu ne mai batsa ne duk wani mummunan ɗabi'a ya shafa yana tare da shi haka ne an ce mace ba ta da kunya to ko aurenta za ka yi ya tabbata ba ta da kunya to sai ka kanta auren an gama lalata to malamai suka ce kunya kala biyu ne akwai gariziyun akwai muktasab gariziyun na ɗabi'a Allah ya halitta ka dama kai mai kunya ne a ka. akwai ko muktasab wanda shi kuma neman sa ake yi kai za ka yi ƙoƙari ka wa kanka kunya ko da ba ka ba ne sai ka ga abu kaza ne ya kamata na ji kunya ban yi shi abu kaza ya kamata na ji kunya na yi shi za ka iya koya wa kanka kunya akwai kuma kunya wanda ake ɗabi'antar mutum da ita har Allah ya halitta shi da ita kamar yanzu mace a asalin ɗabi'anta akwai kunya abubuwa da yawa kaga tana jin kunya ta yi su wannan ɗabi'a ce mai kyau har malai masu hikima suka ce haya'ul mar'ati ashaddu jazibiyatan min husniha kunyan mace ya fi fiskan hankalin namiji fiye da ainihin kyanta yanzu wata kunyanta kawai zai sa ka aure ta idan kuna tafiya ko kuna magana da ita ta yi wani abu ta ji irin ta nuna ta ji kunya ko tana jin kunya to sai tafi jan hankalin ka fiye da na makomin kenta in ba ta da kunya to sai ka ga akwai ɗan matsala to kunyar mace galibi na ɗabi'a ne haka Allah ta'ala yi to abin da kai za ka iya yi baka ji kunya ba to mace sai ta zama tana kunya ko da ma abun ba wani mummuna ne sosai ba dai sai ta ga kamar akwai wani abu haka ne ake samun wasu mazajen su ma a ɗabi'an su namiji sai kaga wani yana da kunya wani ba zai iya zuwa wani taɗin ma ana yi tashi wani ba zai iya zuwa wani wurin wani ba saboda kunyansa da yake wani ga kansa a sunkuye a wani wurin, ina ga daga kansa ma da kunya ana samun mutane wanda suke da irin wannan na ɗabi'a ana samun wasu ƙabilun da zama sun fi wasu ƙabilu kunya kamar fulani an san su da kunya in ba lalacewa suka yi ba ba su zama yankin najin ba ba za akwai rashin kunya a cikin nan ko ɓarayin shanu ba ga marasa kunyan fulani ke yankin najin da ɓarayin shanu amma ba ka ne yana da kunya abu na halallin ma sai ka je na ɗan jin kunyan yi za ka ba shi kyauta a ji kunyan karama ya ce abinci a gaban surkin sai yana jin kunya a gaban wani abubuwa da yawa zai ba su saboda kunya amma tafiya na tafiya sai suka caccanja musamman fulanin daji musamman fulanin daji abubuwa sun canja musu sosai don galibin ta'addancin nan su suke yin sa kuma ba a san su da irin wannan abu ba Ka kaga duk rashin kunya ne ma. in kana kunyan Allah ba za ka yi wannan abu in kana kunyan mutane ba za ka yi wannan abu amma fasikanci ma ba wani abu ne a wurin suna fasikanci suna bidiyo wai fulani ne kuma inda da ne za ka rantsa da Allah ka ce ba fulatani ba zai wannan yana zina da matar wani ana masa bidiyo kuma su yada bidiyon ku to Allah ya tawaye to da haka in mutum Allah ya shi a ɗabi'ansa akwai kunya wannan alheri ne haka Allah ya halitta shi mai kunya ne sai dai in ta wuce gona da iri in ta wuce gona da iri ko wasu maslahohin rayuwanka ma ko na addini ka sai zama baka yi su ma kunya daidai dai, to akwai kuma wanda ita wato neman ta ake koyan ta ake yi shine muktasabin wacce ake koya haka kawai sai ka ga in kana tare da masu kunya kai ma sai ka zama mai kunya ko da da baka da shi in kana zuwa wuraren wa'azi da karantarwa sai ka ji ka koyi kunya in kana da tsoron Allah ka ka koyi kunya to da haka wannan shi kuma koyan sa ake shi yasa aka ce alhaya'u min al-iman kunya yana daga cikin imani to da imani kaga ai koyan sa ake yi to kunya ma sai ka koye ta don ka zama mai imani ka daure ko da kana son abun in mara kyau ne ka bar shi ko ba ka son in mai kyau ne ka yi shi to sai kaga a hankali a hankali ka zama mai kunya to siffar kunya siffa ce mai kyau wanda kowa da kowa ana bukatan ya zama yana da ita hadisi na gaba wa an imran bin husayn radiyallahu anhuma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam الحياء لا يأتي إلا بخير متفق عليه وفي رواية لمسلم الحياء خير كله أو قال الحياء كله خير من حديث حديث ingantacce wanda bukhari da muslim suka rawaito shi daga imran bin husayn radiyallahu anhuma Allah ya قال yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzala ta sama ya ce alhaya'u kunya la ya ati illa bi khairi ba ya zuwa sai da alkhairi da inda kaga kunya akwai alkhairi a ciki wa fi riwayatin li muslim a wata riwaya ta muslim alhaya'u khairun kullu kunya gaba ɗayansa alkhairi kunya alkhairi ne gaba ɗaya ko cewa alhaya'u kulluhu kunya gaba ɗayansa khairun alkhairi ne duk ma'anar ɗaya ne kunya alkhairi ne kunya ba zuwa sai da me sai da alkhairi to kaga wannan shine asali idan mutum yana da kunya za ka samu mutumin kirki idan kunya ce ta hana shi abu za ka samu abun alheri ne shi yasa bai yi bai zama fitsararre ba amma fitsararre da ɗan shaye-shaye da ɓarawo da fasiki to wannan ba su da kunya to za ka duk mutum mai kunya bai zai yi abun da zai zama abun kunya ba bai zai yi wannan ba don ka gama yana abin da ya ga dama na fasikanci na na cin haƙƙin mutane da zaluntan mutane da wadaƙanta mutane to ba da kunya ne. ke za a maza su ce izanan tafsahai fasna a mashi in ba ka da kunya ne kake yin abin da ka ga dama wadatun ba ka da kunya ka rufe abin da ka ga dama izanan tafsha ƙibatan layali ولم تستعي فاصنع ما تشاء او فافعل ما تشاء يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى القود ما بقي اللحاء ألا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء Idan mutum bai ji tsoron ƙarshen dirare ba shine ranar alƙiyama bai ji kunya ba sai dai aikata abin da ya ga dama mutum yana rayuwa cikin alkhairi matuƙar yana jin kunya kamar itace ne in yana nan da ɓawonsa yana nan da ransa amma za ka zo ka sassaƙe ɓawon itace gaba ɗaya ka cire ɓawon to ka ɗauka ba da ɗan lokacin kaza za ka samu ya bushe to haka in an cire wa mutum rigar kunya ana cire masa ita sai ya zama mutumin banza sai ya zama mutumin kirki sai ce to babu alkhairi ga rayuwa ko a duniya idan kunya ta tafi in aka ce ba kunya to alkhairi na duniya da lahira ba ka da shi so da ka mutane su zo masu kunya amma akwai wuraren da ba a jin kunya ne abin da ya zama dole ka yi shi ba za ka ba za ka ji kunya ka ce wai kana jin kunya ba za ka yi ba misali tambaya na addini fatawa fatawa ta addini ko kuma neman ilimi sai ka ce shekaru sun ja za ka zauna cikin 'ya'yanka kana jin kunya ba ka wani wannan wahayin shaidan ne wannan wauta sunansa ba kunya ko ta fatawa da kake da shi kar a ce ai to ya akai baka san fatawan ba da kunya ko kuma ta shafi wani abu na sirri sai ka je kai ta aikata abin da ba daidai ba kana jin kunyar tambaya to wannan ba kunya ne aikin shaytan ne kamar yadda mai hadiyatul mud yake cewa salhum bi amri diyanatin fala haya, innal haya'a ghururun nafsi fa'tasimi kam sakitin an su'ali dini dhalla bihi wa in abaka da fi kufrin wa fi niqan ka tambayi malamai dangane da addinin ka har ka ji kunya kunya ka je ba za ka yi tambaya na addini ba wannan gururun nafsi ranka ne yake ruɗin kai na nuna maka kai wani ne ya kamata a ce baka san kaza ba to ta za ka tambayi kaza ka kiyaye kanka Ya ce diwa wanda ya yi shiru ba tambaya kan addininsa ya ɓata koma ya faɗa cikin kafirci saboda da haka a reshin abin da inda baka tambaya to za ka ɓata fasalu ala zikiri, in kuntun na tare. an tambaya Abdullahi bin Abbas bima adrasta al-ilma da aka yi ka samu ilimi yace bi lisanin saquli wa qalbin wa'i da harshe mai yawan tambaya da zuciya mai kiyaye karatu to ba a jin kunya kuma wajen faɗan gaskiya shi ma baraka ka ji kunya ka ji kunya ba ka faɗi gaskiya ba to shi ma aibi ne ba kunya ba ne shi ne ma abin kunyan mu shi yasa ummu sulaim mahaifiyar Anas bin Malik ta zo ta tambayi maza su dangane da mafarki irin mafarkin da namiji yake bari ya fita masa to mata ma sukan yi za ta tambaya to su ma mata za su yi wanka in sun yi mafarki da ta zo gaban manzo sama za ta yi tambaya kan da ta rufe fiskanta ta kasa tambaya ta rufe fiskanta amma sai ta ce ya rasulullah inna allaha la yastahi min alhaq Allah ba jin kunyan faɗan gaskiya wahal alal mar'atin ghuslun idza ra'a mithla ma ra'a rajul shin mutum za ta mace za ta yi wanka ne wanka waje wajaba a kanta wankan janaba in ta ga irin abun da namiji yake gani nan ma bata fito da shi a fili ta nufin in ta yi mafarki tana saduwa da namiji za ta yi wankan janaba ita ma kamar yadda in namiji ya mafarki yake wankan janaba mun sama ya ce na'am idza ra'atil ma'a za ta yi mana in ta ga ruwa ya fito mata mani ya fito mata nan bai fito ba ba za ta yi ba kuma an cire kunya aka samu wannan ilimi ko da haka zamantakewan ku na aure in akwai abun da kuke ganin kaman ba shari'a bane to ku samu malami amincicci wanda zai rike muku sirri ku yi tambaya kai. amma kar ka je ka tambaya wanda zai zo dinga tona maka asiri yana tallatawa nan ba daidai bane to ba a jin kunya wajen tambaya da wajen faɗan gaskiya da wajen neman ilimi da yin wasu abubuwa na alkhairi duka wannan ba za ka ji kunya ba so kunya din shine asali amma akwai wuraren da kuma ake cire kunya alaƙanka da iyalinka wani lokacin sai ka cire kunya kafin ya iya yiwa ya zama mai kyau in ba haka bai zai yi haka ita ma ita cire kunya ta iya wani mu'amala da mijinta amma ko kowane abu da muhallinsa ba wannan muhallin ba kuma za a rayu a cikin jin kunyan juna hadisi na gaba wa an abi hurairah radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إمالة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان متفق عليه بخاري ده مسلم سكروت وانا حديث وأنا أبي هريرة لقى أبو هريرة رضي الله عنه ألا يدلشي anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haqiqa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala ya ce al-imanu bihun wa sabuna ana nufin shu'ba imani yana da rassa saba'in da wani abu in an ce bihun daga uku zuwa goma ko saba'in da uku ko da hudu ko da biyar ko da shida ko da bakwai ko da takwas ko da tara amma dai bai kai saba'in ba aw bihun wa sittuna shu'ba ko cewa imani yana da rassa sittin abin nan sittin da wani abu mai ruwa ne yake shakka saba'in da wani abu ya ce ko sittin da wani abu wato wancan kenan bai kai tamanin ba inan ne kuma bai kai saba'in ba suna ce sittin da wani abu daga sittin da uku zuwa sittin da tara can kuma daga saba'in da uku zuwa saba'in da tara bai kai tamanin ba kenan akwai wasu ayyuka na imani wanda in kai kaza imani ne in kai kaza a haka imanin ka yake ƙarfi wasu malamai sun yi ƙoƙarin su fitar da ɗabi'u guda saba'in da wani abu na imani don in ka tashi za ka fara tun daga sallah ne sallah azumi zakka aikin haji bin iyaye sadar da zumunci kunya gaskiya amana haƙuri waye haka za ka yi ta bi to sai maza su ma sai ba da misalai yace affa afdaluha mafificin rassan imani ko bangarorin imani qawlu la ilaha illallah faɗan la ilaha illallah wannan ne tushen ma shi shine reshin a ne tushen la ilaha illallah ko kuma faɗan la ilaha bayan imani shi ma bangare ne na imani amma la ilaha illallah da ake shiga musulunci da shi to shi ne ma tushen shi ne imani fa afdaluha mafificin rassan ko bangarorin shine qaulu la ilaha illallah fa la ilaha illallah wa nahu mafi koma ba na kasa da shi mafi koma bayan sa imadatul adha an tari kusan da ƙazanta daga hanya kaga wani abu zai cutar da wani ka da shi to wannan shi ma aikin imani ne ko kwalba ne ko dutse ne ko wani abu sai yake wal haya'u kunya shu'batun min al iman wani bangare ne na imani shi wani hadisin bukhari da muslim to da aka ce kunya bangare ne na imani ba faɗi sauran bangarorin ba sai ka nuna kunya za ta iya tattaro maka sauran bangarorin in kana da kunya za ka yi sallah in kana da kunya za ka yi azumi za ka yi zakka za ka yi haji za ka bi iyaye za ka sadar da zumunci za ka zama mai amana mai gaskiya mai haƙuri mai kyauta da sauransu to da ka kunya za ta tattaro maka duk abin da ake bukata na addininka da zamantakewanka masu kyau Kaulu la ilaha illallah faɗan la ilaha illallah a harshe in ababin zikiri ne la ilaha illallah la ilaha illallah shi ma imani ne bal ma yana daga cikin afdalu zikiri zikirin da yafi kowanne kamar da Allah ta manzala manzala ta manzala yake cewa annabi Musa ya nemi ubangiji ta'ala ya bashi wani zikiri da zai dinga yi yace dinga cewa la ilaha illallah sai ce kullu ibadika yaquluna zalik duk bayan ka suna faɗan haka sai Allah ta ce masa ya Musa law anna samawati sab'a wa amirahunna wal ardina sab'a wa amirahunna kanat fi kiffatin wa la ilaha illa fi kiffatin ma la bihi la ilaha illa da samman bakwai sammai guda bakwai da masu raya su da kasai guda bakwai da masu raya su za a sa su a ɓangare na sikeli la yana ɗaya ɓangare na sikeli to da la zai rinjayi sammai da kasai da abin da ke raya su guda bakwai bakwai ɗin to kaga shine afdalul zikr don kuma tushen imani ne ma'anan qaulul imani shine qaulul la ilaha ana nufin qaulul qalbi wa qaulul lisani wa qaulul jawarih harshenka ya faɗa zuciyanka ta faɗa gabanka su faɗa dole harshenka ya faɗa don sai ka furta imani kafin zai zama mai ka zama mai imani da zuciyanka kawai ka yadda ba bauta da gaskiya sai Allah amma baka ce la ilaha illallah ba to kai ba musulmi ba dan sai ce umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah wa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwaluhum illa bi haqqi an umarce ni yaƙi mutane sai sun ce la ilaha illallah in sun ce la ilaha illallah to sun kare dinanan su da dukiyarsu kaga sun zama musulmi kenan dole sai ka faɗa da harshe sannan qaulul qalbi kuma shine itikadi a zuciya zuciyanka ta faɗa don shi ma ana ce masa qaulul kamar yadda Usama bin Zaid lokacin da aka je yaƙi suna kokowa da wani kafuri ya daga takobi zai tare shi shi ma ya daga da ya daga takobi zai sari kafin ya danne kafin ya tabbatar cewa zai sare shi sai ce ashhadu Allah ilaha illallah sai ya musulunta amma duk da haka Usama sai ya fahimci ya faɗa ne don kare kashe shi sai ya kashe shi amma da aka koma aka gaya maza su ma maza su ma ya ce Usama ya aka kai haka ya faɗi la ilaha illallah ka kashe shi sai ce ai ya faɗi la ilaha illallah wanda harshen Sani. da baki ya faɗa ko kuma lalla ya faɗe ta ne khawfan min as-silah inma ha ta'awuzan ya faɗa ne don kare kansa aw khawfan min as-silah don tsoron kada in kashe shi sai manzo sama sai ce masa halla shaqaqta qalbahu hatta ta'lama aqalaha ha amla za ka tsaga zuciyar masa zani zuciyar ta faɗa ko bata faɗa ba tunda kashi a harshe kawai ya faɗa don tsoron don tsoron kar a kashe shi ma'anan aqalaha am la zuciyar ta faɗa ta kudurta ko bata kudurta ba ta kudurta ko bata kudurta ba kaga qaula la ilaha ma'anar sa har da kudurtawa manzon sa ya ce masa ya za ka yi da la ilaha allah ta ranar alkiyama ya ce wallahi san da ya buri ina ma bai musulunta ba sai a wannan ranar saboda in ka musulunta bi an yafe maka manzon kuma san da ya biya diyan wannan mutum to kaga abin da ke cikin zuciyar mutum ba wanda ya sani sai Allah ba ka iya tsagawa ka sani to sannan haka nan aikata abu da gabbai shi ma ana cewa kala kaga ko la ilaha akwai aiki na gabo ne suke tabbatar da la ilaha lokacin da amma bin Yasir ya tafi suka yi tafiya wani yaki janaba ta kama shi babu ruwa sai ta birgima a ƙasa a maimakon kan janawa shi bai yi taimama kawai inda ake taimama ba da ya zo wajen manzana sa sun ya faɗa sai manzo Allah ya ah, bai kamata ba wannan ba shine taimama na janaba ba da taimaman janaba da taimaman baka da wala zuwa bude ne sai ce masa inna ma yakfika an taqula bi Haka hakaza wa hakaza wa haka. ya yi ka aikata da hannunka ka taba kasa ka shafa fitar ka shafa annayi kafin annayi ka ciki da to sai ce an taqula bi yadayka ai an tafala bi yadayka to kaga wannan wannan eh, eh, wannan kawai qaulu la ilaha illa ya fitar mana da ma'anin imani shine al-imanu qawlun bil lisani wa i'tiqadun bil janani wa amalun bil jawari imani abu ne da ake fadan sa da harshe a kudurta shi da zuciya kuma gabbai su aikata gabbai su aikata to sai aka ce wa adanahu wa adanaha imadatul adha ma'anar la ilaha shine ba mota da gaskiya sai Allah na abinda rassi bangaren da yafi na karshen shine kusar da kazanta daga kan hanya imadatul adha ay izalatul adha wato kaga wani abu zai cutar da mutum ko dutse ne ko wani kutukure ne ko kwalba ko ma meye ne ko ba haya a kai ka gusar to wannan aikin imani ne Allah zai baka lada Allah zai baka lada to sai kuma aka ce wal haya'u shu'batun min al-iman kunya bangare daga imani da ga faɗi na kololuwan aka faɗi na ƙarshe shi ne ilaha na ƙwalwalwa na ƙarshen gusar da wani abu da zai cutar da wani to ba a faɗi na tsakiyan ba su sallah azumi zakka aikin haji da sauransu manya manya uwa sai aka kawai aka ce alhaya'u shu'batu min ad-din kunya bangare ne na imani wannan shi yake nuna in kana da kunya duk sauran abubuwan zaka yi duk sauran bangarori za ka yi su abin da aka ce ka bari kuma za ka bari wani suka ce shi za kawai a ƙarshe aka ce kai alhaya uku wata na iman don an ce za a lissafa suna da yawa ba za su riƙu ba za ka yi to ka zama mai kunya kawai ka zama mai kunya za ka aikata sawa wannan hadisin dalili ne akan da abin akan matsalan da malamai suka yi saɓani shine dukulul a'mali fi musamman iman dukulul a'mali fi musamman iman hal ta dukulul a'mali fi musamman iman shin an ce imani ayyuka ma sun shiga ko sai iya faɗa da baki da kudurtawa da zuciya mafi yawan malamai ahlu sunna suka ce a suka ce e imani ayyuka su ma suna cikin imani amma murji'a suka ce ayyuka ba sa cikin imani murji'a sun kasu kashe biyu akwai gulatul murji'a akwai murji'atul fuqaha gulatul murji'a su ne wanda suka ce kwata-kwata aiki bai da alaka da imani suka ce la yajidu fil imani da'atan wato imani da'a baya ƙara imani ko ka ta ibada imani ka ba zai ƙaru ba yana nan a yadda yake kama la zurru abin nan kama la tanfa'u ta'atu fi ma'asiya la zurru fil iman al ma'asiya kama la tanfa'u ta'atu fil in ka sabi Allah ma bai zai rage imanin ka ba in kai da'a ma bai zai kare imanin ka ba kamar yadda in kai da'a bai zai sa ka zama mumini ba baka imani wannan sun wuce gona da iri amma akwai murji'atul fuqaha wanda su ba su yi wannan gudun ba ma sun kai dai ayyuka ba sa shiga cikin cikin imani kamar amma zance mafi inganci ayyuka suna shiga cikin imani sai dai ayyukan ba sharadi ne na imani amma ka kudurta a zuciyanka ka faɗa da bakin ka sharadi yanzu idan mutum ya zo ya kudurta a zuciyansa sai ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah shi na zama musulmi ko bai sallah ba ba wai za a jira a zahar ta in yi sallah ta ce to ya zama musulmi a da zarar ya faɗa zama musulmi to amma ayyuka suna kammala imani ne imanin kuwa ba zai cika ba sai kana aiki sai ka bar sabon Allah sai kana yin ayyukan alkhairi sai imanin ka sai ya sai zama ya kammala amma in babu wannan imanin ka bai kammala ba zai zama tauyayye imanin zai zama za a ce dai kai musulmi ne amma tunda kana sabon Allah to imanin ka bai cika ba tunda baka wasu abubuwa na wajibi sallah azumi zakka haji za a ce imanin ka bai kammala ba amma ba za a ce don ba kai wani daga cikin ayyuka a ce ba ka da imani kwata kwata ko kuma mutum ya je wani abu na sabon Allah ta ce imaninsa bai kammala mumini ne mai sauyayyen imani ko mumini fasiki amma bai mai cikakken imani bai cikakken imani shine wanda ya kaura cewa abubuwan da Allah ya hana yakin abin da Allah yake so shine mumini to saboda haka ayyuka suna shiga cikin imani in an ce imani dalilin magabata akan wannan shine Allah ta race wa ma kana yi a imanin Allah ba zai tozartar da imanin nan imanin da yake nufi shine sallolin da aka yi lokacin da ake makka da bayan an hijira shekara ɗaya da rabi a madina ana kallon baitul maqdis haka ake sallah sai kuma aka juya aka ce a kalli kaba. to sai suka ce ah yanzu mun yi aikin banza kenan sallolin da muka yi muna kaza bai suka ya zama aikin banza ina ƴan uwanmu da suka mutu su ba su kalli kaba ba sai Allah ta ce wa ma kana Allah yuzi'a imanakum ai salatukum ila baiti maqdis Allah bai zai tozartar da imanin ku ba sannan ku da kuka kalla ka kalli baitil maqdis ba Allah zai ba ku dadanta ba wai ta tafi a banza ba to sai Allah ya ambaci sallan da imani to kaga kenan in an ce imani sallah ta shiga sallah ake imani haka sauran ibadu kuma ya zo a hadisi a tsohuru shatarul iman tsarki rabi ne na imani to kaga tsarki aiki ne aiko aiki ne to sai wasu malama masu ce abin da ake nufi da imani a hadisi shi ma sallah a tsohuru shatarul iman tsarki rabin eh, rabin sallah ne dan baka da tsarki za ka karbi sallanka ba za ka karba ba to kuma hakan ne kaga ya zama hujja da cewa sallah imani ce tunda an bace imani da da sallah na ambaci sallah da imani afu da haka ubangiji subhanahu wataala ya ambaci sallah da imani kamar yadda maza su haika ambaci sallah da imani wannan shi yake nuna imani sallah tana daga cikin imani haka sauran ayyuka na alkhairi suna daga cikin imani ko kyauta kai ko sadaka kai imani ne yasa kai yi. Kisa zuwa hadisi as-sadaqatu burhanun sadaka dalili ne na imanin mai yin ta in kana sadaka alaman kana da imani hujja ne cewa kai mai imani ne shi ne ma'anan as-sadaqatu burhanu to kaga masu imani sune suke ayyuka na na alkhairi saboda haka in an ce menene imani sai a ce qaulun bil lisani wa i'tiqadun bil janani wa amalun bil jawari imani ana faɗansa da harshe kuma ana kudurta shi a zuci kuma gabbai suna aikata. in an ce iya harshe ne kawai imani in ka ce la ilaha kawai ka zama mu'mini ko zuciyanka bata kudurta ba to da munafikai sai su zama mu'mini su masu cikakken imani kuma Allah ta ce idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wa la yashhadu innal munafiqina lakadibun in munafikai suka suka ce ai kai manzon Allah ne da baki Allah ta ce Allah ya san kai manzon sa ne amma yana da munafukan nan ƙarya suke ƙarya suke yi to kaga a sai inda a baki kawai imani da baki ne kawai ba za a ƙaryata munafuka ba kowane munafiki ma zai zama mumini mai cikakken imani kuma sannan ko ka faɗa a bakin ai ko ka kudurta kuma ba za ka zama mumini ba sai ka faɗa da baki inda kudurtawa a zuciya kawai zai sa mutum ya zama mumini ko bai faɗa ba sai da kafirai da yawa sun zama musulmi domin wasu inkari ne a zuciyarsu sun san musulunci shine daidai Kisa Allah ta ya faɗa dangane da mutanen Fir'auna yace jahadu biha wastayqanatha anfusuhum zulman wa ulwa sun yi inkarin imani ne amma a zuciyarsu suna da yakin haka abin yake abin da Annabi Musa bai shi gaskiya ne to amma sai basu faɗa da ba sai su faɗa ba ko sallama ba shikenan to haka Abu Talib ya yadda manzon Allah manzon Allah ne ya bashi kariya amma tunda bai ce ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ba da bakin sa ba shikenan bai zama imani inda abu zuciya kawai zai zama imani da sai zama mu'mini mai cikakke imani amma yi faɗi maganganu da suke nuna ya haida ya ce wallahi lam yashlu ilayka bi jam'ihi hatta uwassada fi turabi dafina فاصدع بأمرك ما عليك غضابة وابشر وقر بذاك منك عيونا وأتيت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية منه laulal malamatu aw hizaru masabbatin lawajadtani samhan bi zaka mubin yace wallahi ba su yi su cutar da kai ba matukar ina rayu sai dai in na mutu abu ne ba za ka ɗauki kaskanci ba kuma sai in dai mutuwa ne kuma aka aka yi yi ta ba shi kariya yi ta ba shi lokacin ma da ya tara 'yan uwansa ya gaya musu shi mumini ne ai shi manzon Allah ne ai imani ai a lokacin Abuja ya ce wallahi sai mun taimake ka mun baka kariya a lokacin da abu lahab kuma yake cewa ka zo mana da abun kunyan da ba wanda ya taɓa zuwa danginsa da shi Allah ya saukar da tabbat ya da abi lahab wa tabba bayan ya zagi manzo Allah Allah ya rama masa to kaga sai yace ka zo da addini da ya fi kowane addini alkhairi ba don ina tsoron zargi ba kar a ce na bi addinin yara ba ni ma da na bi addinin ka kaga sai ya yi da addinin na gaskiya amma dole sai ka faɗa tare za ka je ka zaunar da mutum ka gamsar da shi da musulunci ya yadda cewa musulunci daidai gaskiya ne ba bauta da gaskiya sai Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne duk ya yadda da wannan da imani da mala'iku da ranar lahira komai da komai to da bai zama musulmi ba sai an lakana masa kalmar shahada in kuma ya iya sai ya faɗa sai ya ce ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ko kuma ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sai ya faɗi wannan sannan nan ne ya zama imani shi yasa kaga ake musuluntar da mutane ai wanda ya zo musulunta ya gamsu ne a zuciyarsa akwai imani amma sai ya furta kafin ya zama musulmi sai ya furta saka imani dole sai an faɗe shi a baki kuma an kudurta shi a zuciya sannan kuma sai an yi aiki shi ne ke ƙara tabbatar da imani yake kammala shi sai kayi sallah kayi azumi kayi zakka daga ya zan da bayi da sallah ya ce ma sadaka kun fi saƙar qalu lam nakun lil musallin yan wuta ya kai suka kuka shiga wajen sai ba sai su ba su yi sallah ba a sai sallah tana daga cikin imani fa wailu lil na alladheena layi yu'tuna zakata ba ta tabbata daga mushrikan da ba sa ba da zakka a sai ba da zakka imani sadaka duk sauran ayyukan alkhairi suna cikin imani sai dai su ba ba ne? shar'u kamali ne ba sai sihha ba su ba shar'i ne na ingancin imani ba faɗa a harshe da kudurta a zuciya shar'i na inganci imani amma aiki kuma shar'i ne na kamalin imani cewa imani ka ya kammala ya kammala wancan kuma in babu guda biyu, nan ko babu imani kwata-kwata shine ma'anar shuruɗu sihha ma yalzamu min adamihi al-adamu wa la yalzamu min wujudihi wujudun wa la adamu li dhatihi wanda in babu shi babu abu in akwai shi ko ba nuna tabbas akwai ko babu ko za in babu itikadi babu fada a zuci babu kuduta a zuci babu imani kawai cikin babu shi to abin nan aqida ingantacciya shine al-imanu qawlun wa amalun wa i'tiqadun qawlun bil lisani wa amalun bil janani ay bil qalbi wa i'tiqadun bil jawarih sannan yazidu wa yanqusu yazidu bil ta'ati wa yanqusu bil ma'asi sannan wa ahluhu mutafawituna fi bayan ka faɗa a cinka ka ƙudurta a zuciya ka aikata duk abin da imanin yake ka yi to kuma ka sani imani yana ƙaruwa yana raguwa da me yake ƙaruwa da yin ayyuka na ɗa'a da me yake raguwa da sabon Allah barin abubuwa na wajibi sannan masu imanin wani ya fi wani ba kamar yadda gulatul murji'a suka ce wai imani duk ɗaya ne suka ce al'imanu juz'un la yatajazza idza zahaba kullu idza zahaba ba'dahu zahaba kullu shi ma ne abu ne idan ya tafi ya tafi yana nan yana nan wai baya karuwa baya rabuwa sai suka ce to ai ko duk imanin mutane iri ɗaya ina a ƙida ingantacciya wani ya so ni imani shi yasa maza zama sai ya ce wa saban sa ana a ataqakum wa shaƙun ne na fi ku jin tsoron Allah wanda fi ka jin tsoron Allah fi ka imani inna lahi a ataqakum zan daga cikin masu imani akwai zalimun linafsihi ثم أورنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات akwai masu zaluntan kansu suna bari mani abu na wajibin suna aikata haramun akwai wanda kuma yana aikata na wajibi yana barin haramun amma bai da nafifili akwai wanda bayan ya aikata wajibi ya bar haramun din kuma har da nafifili yana yi sabiqun bil khayr yanzu zaka ce duka imanin su iri din mutum da yake zina zaka ce imaninsa daidai da wanda baya yi ba ma hadisi ya zo da ya zani zani ne ya zani wa huwa mu'minu me zina baya zina lokacin da yake zina yana mu'mini amma yana musulmi sai dai ba mu'mini har hadisi ya zo ya imani kamar wando ne idan mutum zai zina kamar riga ne in mutum zai zina sai an cire masa rigan imani sai ya zina sannan daga baya sai amira wasu. masa za a kaga wannan musulmi ne fasiki sunansa ba za ka ce masa ma mu'mini ba saboda imaninsa bai kai a ce masa mumini ba mu'minun ba bare muhsinun to kaga sai wani ya fi wani yanzu kai ka isa ka ce ka fi manzon Allah ta sawa imani ko kuma ka ce manzo imanin ka da manzon Allah tunda ka ce imanin tinte ne yanzu akwai zai ce imanin ka da manzon Allah ta sawa ko mu ce imanin ka irin na annabawa ne ko ka ce imanin ka daidai yake da na Jibrilu da Mika'ilu da Israfilu mutum bai zai faɗi wannan ba to wanda ya kudurta imani ba raguwa ba karuwa kamar ya ce daidai yake da wa'annan a imani zai yiwu ka ce imanin ka daidai da na abubakar su jiku ba bai yiwa zo ka imani yana karuwa da me yake karuwa da da'a ayyuka na alkhairi da me yake raguwa da sabon Allah yazidu bi da'ati wa yanqusu bil ma'ash to don kana son imanin ka ya dinga karuwa har ka zo ka wuce wani shine ka dinga ayyuka na alkhairi ka nisanci kuma sabon maza to wannan fa za ka wuce wani shi yasa aka ce wali taka ana neman ta ita ba kaman annabta bane in kana so zaka iya zama wali zaka zama wali ka kaurace wa duk abin da Allah baya so ya haramta ka dinga ayyuka na alkhairi na wajibi gaba ɗaya na nafila kai ta dagewa kana yi kana yi wallahi ka zama wali da ubangiji ta ala ce wa ma taqabban man adali waliyan faqad azantu bil harbi hadisi ne shi. duk wanda yake gaba da wali na zan yaki da shi amma sai yace wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratu alayhi bawa na bai bauta min da abin da nafi so kamar farilla ba to kaga dole ka aikata fari in kana aikata farilla zaka zama wali sannan sai yace wa ma yazadu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba ba na bai zai guce ba yana ta bauta min da nafi fiyo har in so shi to in Allah ya sauka shine ka zama wali ma'anan wali wanda Allah yake so a sai in ka dage yau da gobe kana ibada ka kaurace wa sabon Allah bayan farilla kana nafila wallahi zaka zama wali ni na ce muku wallahi sai dai kawai wali takan ne wani yafi wani wani wali ta sa tafi ta wani amma wali kan garanti in dai ka daina sabon Allah kana ibada to kai wali ne ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun ji tsoron Allah kai imani ka ji tsoron Allah to kai wali ne to ba wani wanda za ce wa kai wani wali ne sai ka zo ka nemi albarkansa ko wani ba kai ma wali ne yawa ba maganan wani ba a ba cewa wani wali ne a nemi albarkansa ko wani abu don wannan bid'a ne daga ba ka kirkiro ta a zamanin sahabbai wasu basu fi wani wasu wali taka bane ai wasu sun fi wasu imani amma ba na ta neman albarkan wasu ba ce ba zo ma kai waye ma zai ce maka ai wani wali ne a ce ai abin na cikin sahabban nan akwai waliyai ka ta waje wanda ya faɗi wannan ai wanda ya faɗi wannan ma mummunan kuskure Ina bukata a ladabtar da shi don sabai gaba ɗin su waliyai ko ka zo kana bambancewa a cikin abin nan tabe wani waliwa wani ba waliyi ba duk bayan Allah na gari waliyai ne duk bayan wanda ba waliyi ba shi kai tsaye shi ne kafiri amma musulmi fasiki ba za ka ce masa waliyi mutlaki ba sai dai yana da wani bangare na wali tun yana da imani amma shi ba za ka ce masa waliyi kai tsaye ba saboda ya dan ruguza wani bangare na wali takansa ila kashi ɗari ma rusa kashi kashi saba'in to ya za ka ce masa wali to amma yana da wani ɗan ɓangare na wali taka a eh, yana da shi tun da shi ba yi ba akwai son Allah a zuciyarsa an zo da wani a zamanin maza sama ya sha giya yana tangadiya ga masa bulala wani daga cikin sahabbai ya ce Allah ya cire masa ma aksara ma yuta bi sau uku kenan ana masa bulala yana shan giya manzala ce kar ku faɗi haka fa innahu yuhibbu Allah wa rasulahu yake wannan dan giyan da kuke gani yana son Allah yana son manzo Allah sallallahu alaihi dan giya yana son Allah yana son manzo Allah shikenan sai yana da bangare na taka yana da wani bangare na taka amma ba ka ce masa wali ba ka ce wali aka bata wali suna fasiki ba ka ce masa wali amma yana da bangare na taka amma mutane kirki su ne waliye masu imani da tsoron Allah su ne waliye to irin wannan kaga imanin su ya tafi sama ba zai zama daidai da na kasa-kasa. Isa aka ce imanin wani ya fi wani shi yasa Allah ta'ala saboda falalansa da rahamarsa gabaninsa da adalcinsa sai aljannan hawa ɗari hawa ɗari ma tsakanin kowace aljanna da aljanna kamar tsakanin sama da ƙasa saboda bayansa ɗin imaninsu ba iri ɗaya ba ne tsoron Allahnsu wani ya fi wani wani takansu wani ta fi wani sai ka ga wani yana hawa na goma wani kuma yana hawa na saba'in ko tamanin wani yana firdausi wani yana ta aljanna da wanda suke can sama din nan suna ango gidajen yan kasan nan yan kanana kamar taurari haka wanda a cikin su ba amma ba wanda yake hawa na ɗayan magani yake duk tun lahira ba wanda yake shi jin daɗi duk aljanna hawa na ɗaya ma duniya ne da kamar ta koma. da ni'imomi da komi da komai to amma don bai san can saman ba ne ke za ke gani kawai shi fa ba wanda ya fi shi jin daɗi Ko san rashin sanin daɗi ma daɗi ne ji ba wuce to kuma ba za a bar shi ya je can saman din ba don ya je saman ransa zai ɓaci dan aljanna kuma bai da mai bacin rai ina so magana da na sama sai dai su watsu kamar majigi yana hangon shi wannan ma yana hango wannan suna ta hira kowa da gani kamar daidai yake da kowa sai kuma ran juma'a da ake zuwa cin kasuwa ta yan aljanna a je a haɗu a yi ta hira a wajen a yi ta hira a nan a watsi amma ba haka ziyarci wani a gidan zama yaran ka zai ɓaci a ka je gidan wani za ka ji kai ma ina ma da ka yi aiki irin na wani ka samu aljanna ba a ganin ke sa a hadisi maza suka cewa a ƙillun tuƙula alal aghniya ku dan karanta shiga gidajen mawadata fa in kana shiga gidajen masu kuɗi masu mulki za ka rena gidanka za ka rena abincinka za ka rena furnitures na gidanka don abubuwa na jin daɗi yawa sai ka rena to don kada ka rena ɗin niman da Allah ya maka sai ka ɗan taƙaita shiga gidajen mawadata wani ba ya je rutsewa zai yi to bare aljanna ka je gidan kana miskinin yan aljanna ka je gidan mawadatin aljanna yan aljanna kaga ai abubuwan bambancin yana da yawa bambanci yana da yawa to gurgudun imanin ka ne gurgudun irin aljannan saboda haka sai ka dage kai ta aiki ka samu kololuwa aljanna ko ta kololuwa saboda imanin ka da tsoron Allah ka imamu ne yace bibu bi kasril ba'i kai wa bawo din kasara kace bib'u wa yajuzu fathuha amma ya lata ai mata fata ce al-Babku. al albab'u sannan yin kisiran ya fi fasaha shi yasa aka mata kisira wa huwa min al-thalathati ila al ashar shi kirge ne daga uku zuwa goma in ka ce abin nan bid'a asharata to goma sha bid'un wa ishiruna ishirin da wani abu eh, a kisa annabi yusuf me ayan take cewa ne bid'a sinin me farko ayan na wa labisa fi sijni bid'a sinin ya zauna a kurkutu wasu 'yan shekaru to da aka ce bil asinin shekarun da ba su kai goma ba daga tara yin ba shi sa suka ce shekara bakwai ne ya zauna abin nan a gidan yari to kaga duk a kenan sai ma yana fassara maka wannan sai ce wa shu'batu kuma al wani yanki wal khasala da tabi'a kaga alhaya'u hayau shu'batu min al-iman Yau abin nan kunya yanki ne na imani ko tabi'a ce ta imani wal imadatu kuma al izala shine gusarwa ko izalatul bid'ati wa iqamatus sunnati izalatul bid'a gusar da bid'a wal adha kuma ma yuri duk abin da yake cutarwa aka ce gusar da kazanta ba kazanta ana nufin kaki ko wani abu a'a duk abin da zai cutar da mutum ka hajari yace kamar dutse wani zai iya zuwa yayi tuntube da shi sai a da shi abin nan akan hanyu ko shaukin da kaya in ka tsaya kar wani zai taka haƙƙin imani wa inin da tabo da tabo shi ma wani zai taka zai iya zamewa ko ya bata takalminsa ko kafansa wa ramadin da toka in ka ga toka a kawai don za ta iya tashi koran ya tashi duk ya shiga hancin mutane wa qazarin da abubuwa na kazanta ko fitsari ko wani ba haya ko wani abu haka wa nahwi zalik da makamancin wani duk in ka gani ka kauda shi to wannan aikin yana da wahala ko ga shi aikin imani ne amma mutane galibin sa tafiya kansu a sama ne in sun ga abu sai dai su kauce masa amma ba su kauce shi ba galibi ka zauji dutse ka tsaya ka kauce shi ko ni abu to ko da dai manya-manyan ka yi manya-manyan in ka ga wani abu babba zai cutar da wani ko mai mota ko mai tafiyan kafa sai ka cutar da shi in ba ka iya ka tsalawa ne kama ma cutar da wani amma za a ga wasu a kofar gidansu ne ma a layinsu sai ka ga mutane suna tuntuɓe da abu kullum su zo su yi tuntuɓe amma ba su zo su sa ƙasa a wurin ko su cire abin da wani abu ba kawai yin kenan wani ya faɗi haka za a yi ta kallon sa wannan kuskure ne to in kuma kace har da ƙanana ƙananan za ka dinga yi kuma to nan zai a ɗauke ka kamar mahaukaci ne kai ka tafi an ga ɗan dutse ka sunkuya ka ga ɗan kara ka sunkuya to kaga wannan kuma za a canja maka fassara dan na tuna da wani sufi ne a Zariya, <laughs> lokaci na karatu a Zariya. yanzu inda ganin zai je bakin hanya sai ya kusan minti talatin to da duk abin da ya gani sai ya kawar in ya gani dutsen zai kawar in ya ga wannan ya wannan itace haka yake shi to da haka in zai je wuri ya sanya kafin ya isa to sai aka ɗauke shi mawukaci, aka ɗauka kawai mawukaci. ne so dai mutum da ya dan tsaya tsaka tsaki ko a wani abin don ba wani cutarwa zai ba amma ya damu kansa dole sai ya mi sai ya sunku ya ɗauka ya abin ya kawo da shi حديث نقبا وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من الأذراء في خدرها فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه متفق عليه وانا حديث البخاري ده مسلم ده أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ألا جدي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك سمع يا كسنتي أشد حياء ما في سنن كنيا من الأذراء ده بدروا fi khidriha a cikin ɗakin ta fa idza ra'a shay'an in ya goni abu ya karahu da yake kinsa a dabi'an sa ba ta so to baya faɗa saboda kunya arafnahu sai mu gane cewa ba son abun fi waje yi a fiskansa fiskansa sai ta canja wato wannan ana maka maza sama mai tsananin kunya ne shi ke na maka lalle kunya fa dabi'a ce mai kyau tunda ana siffanta kunyan manzo Allah ta sallama kamar da wata yake yake cewa ya fi budurwa a darguka ta kunya darguka al-khidr wato shine ko kuma fara da al-azra ashadda haya'an min al-azra'i al-azra ita ce budurwa wanda ba a bude budurcin ta budurwa da ba a bude budurcin ta ba shi yasa ke cewa maryam maryam azra mun fahimta Eh, galibi idan mace a zamanin da in ta zama budurwa to akan dan mata dan daki haka a gefen a gefen daki sai mata dan daki a gefen dakin uwarta yanzu ta girma da barata kwana a dakin uwarta na galibi da iyaye maza ba su da dakin su dakuna su daban to sai a mata dan dakin ta haka to abinda zahirin hadisin ya nuna kamar a wannan dakin ne take da kunya in ta shiga dakin tana jin kunya yanzu ita ma ta zama budurwa sai aka ce manzon sama ya fi ta kunya amma malamai suka ce a'a ba wai ta cikin wannan ɗakin ita kaɗai ba abin da ake nufi ɗakin mijinta idan tana budurwa aka mata aure aka kai ta ɗakin miji take ɓanta da mijinta to wani kunya yana rufe ta to ta fi manzara sama ya fi budurwa ko amarya da aka kai ta ɗakin mijinta ta kaɗai ta da mijinta kunya saboda mata amare suna da tsananin kunya a lokacin da aka ɗauke su za a kai su ɗakunan mazajensu da kuma in sun kaɗe ta a cikin ɗakunan mazajensu su amma na duk irin ‘yan matan da ne ko? Hmm, yanzu ma ba ra resa ba Allah ba ya ƙarewa amma ba tsananin kunya yadda ake tamani irin na dama. domin yanzu ma mutumin da bai wuce shekara 20 ko 30 ba bai ma san irin wannan kunya na ‘yan matan ba ina gani sai dai dan wasu garuruwa amma irin da idan aka ce za a mace ma za a aurar da ita gudu take kuma da gaske za ta gudu ta tafi wajen wani gari inda yan uwanta suke saboda kunya da ƙyar za a je a nemo ta a zuwa mata a ɗaura mata aure tana ɓuya ba ta son a ganta ma an ce za a ɗaura aurenta sannan an ɗaura aure za a kai ta gidan miji kuka take kuka ku kuma kusan gaske ba kukan gaske suna jin kunya yanzu wannan ya kake tamani in aka danta a cikin ɗakin mijinta idan mijinta ya shigo rufe fuskanta za ta yi da ƙir da ƙir mutum da ya saba da iyalinsa wani sai ya ɗau watanni kafin ya saba da matarsa saboda suna jin kunyarsa suna jin kunya ba ta ta ɗaga ido ta kalle shi wani abu ne to amma daga babuwan ana dan sassautawa ana sassautawa har social media ta riga ta shigo yanzu da ta shigo kaga mata da kansu ne ma suke tallata kayan aurensu a kawo kayan auren mace ta tsora a status ɗinta tana tallatawa ta kawo ni waƙan amarya da ango ita da kanta tana tallata a duniya gayyato ƙawayenta su zo su duba da kanta za ta yi kati tana riba katin aurenta akwai ranar sa lalle akwai ranar kauyawa je akwai ranar fulani je ko shi ne kauyawa ne akwai bambanci ko to kasan fulani galibi da yake a jeji su na ɗauka abun ɗaya ne to za haka za a dinga yi abubuwa daban-daban duk ko wannan fa ita da kanta sai ka ga ana ta jayayya da ita ma akan wa'annan bikukuwan ta ce dole sai an yi mijin kuma ce bai da hali ko kuma wani abun ya saba wa shari'a ce ba a so su kuma suna son sai su to duk a yin zamanin yanzu nan a zo ɗaukan mace da tana kuka da ƙyar za sa ta a mota amma yanzu kuma motar na fakin za ta buɗe da kanta za ta buɗe motar ta shiga ta rufe kamar dama tana jiran Allah Allah take motar yanzu tana jiran mota ne ba fa haramun bane wa innan ba haramun bane ta buɗe mota ta shiga <laughs> ko ba ga wani ba haramun bane kuma tana ana zo ɗauka aure ta tana dariya tana murna tana ban kwana ba haramun bane amma dai amma dai akwai karancin kunya a ciki irin wanda aka sani wanda mace take da shi akwai karancin kunya kuma kunya din tana hana yin abubuwa da yawa wanda ba su dace ba amma idan aka ce babu to abubuwa da yawa za su za su bu yanzu da aka ce idan abin nan albikiru tustazanu wa yuznu hasumatuha ba yi wa mace auren dole zaura ita za a tambaye ta kina son wani ta ce ina so amma ita kuma budurwa ana neman izinin ta ne alaman izinin tana son wani tana son a aura mata shi shine ta yi shiru ba za ta iya faɗan ina son wani ina son wani za mu ke aure da shi sai ta sun koyar da kanta yi shuru kunya lullube ta to ta na son kenan in ba ta so za ta yi cewa ba na son sa ai ba abin kunya ba ne kamar kaga tana kore aure to sai ana tafiya tafiya sai ya zama na ƴan matan suna iya cewa ina so ina so to sai malamai suka yi saɓani to yanzu budurwa in ta ce ina so in an yi auren ya yi ko bai yi ba ibnu hazam azari ya ce in dai budurwa ta buɗi baki ta ce ina son kallon to babu aure ko an yi shi bai inganta ba aka bin hazan Allah ya ce ko an yi ai Allah ya ce izinin ta shine shirun da kawai da haka wanda ya saba wa hadisi shi da zahiri kawai ya fa amma fi, mafi inganci ya yi to ai ya fi ba ba da yaƙini in ta ce ina so in ya fi ba da yaƙini akan ta yi to amma yana da wuya ne ta faɗan shi yasa saboda kunya amma irin zamani yanzu ma ko budurwa an ce kina son wani ta yi to lalla a dan samu a dan hada ta da ya dikkonta su dan keɓance gefe ko ta addanta a daidai wata antinta dai ya haɗi, Allah kina so ko ba kya so to za ta iya faɗa a can gefe to in ta faɗa sai ya zama hujja amma a yanzu ta yi shiru to ban an yi aure sai ta ce mu auren dole aka mata a yi ita ba ta ce tana so ba to yanzu al'adar ya zama sai kin ce kina so Da yi ta auren dole ne ya ba ta ce tana so ko da an ce to ai an tambaye ki kika yi shiru ta ce a ah, to na ce ina so ne gashi ba shari'a ta ce to don fita daga fitarka ko gudun abun nan a tsayar mata da hujja in ta yi shiru ma kar a yadda kawai a je abun nan abun nan a haɗa ta da wata antinta ko wata yajikunta su je su ɗan abun nan ko wata kawar mamanta ta yi bayani kuma suna yi yanzu babu abin da yake hana su yi bayani to da aka ce to in ta fashe da kuka ba bayan ta shirin sai sai kuka so za a ce ba ta so ne ko ba ta so ko tana so tana so ne a ba ta so ne a a ba abin da yake nuna tana so ko ba ta so saboda akwai kukan farin ciki akwai kukan bakin ciki sai aka ce to a taba hawayen aji in hawayen yana da sanyi to murna ne kukan murna ne in hawayen yana da zafi kuma kukan bakin ciki yanzu zan ba ta da gata wannan din za a ce za a aura mata sai ta kama amma yanzu kan fa duk irin wannan abubuwan dai a karanta su kawai eh a kebance ta kawai a hada ta da wanda za ta yi za ta masa bayani kawai ko namiji ko mace Allah ya sa mu dace to maza sama yana da kunya fiye da budurwa a lokacin da take take take ɗakin mijinta kuma take banta da miji. ba wai in tana ɗakin ta ita kadai ba wannan kan ba a kunyan da za ta ji to kunyan wa za ta ji tunda ita kadai ne a dakin ta to sai aka ce maza sama in baya son abu ana ganewa a cikin sa ne sai ta canja wato akwai abubuwan da baya so amma kunya sai ta hana shi magana sallallahu alaihi wa sallam saboda tsananin wato ainihin kunyarsa to kunya abu ne mai kyau to sai imamu zai ce kalar ulama malamai suka ce haqiqatul hayayi haqiqanin kunya khuluqun wata wata dabi'a ne yab'asu ala tarkil qabih da take daukan mutum akan barin mummunan abu na abin da za ka faɗa a baki ba za ka zama marar kunya ba za ka zama mai ashar ba mai bazawa ko ka aikata wani mummunan abu na fasikanci ko abu mara kyau ko kuma ɗabi'unka su zama ba masu kyau a in kana da kunya ba za a samu wannan za ka bar duk wani mummuna abu ka siffantu da abubuwa masu kyau wa yamna min at-taqsiri kuma yana hana takaitawa fi zi haq fi haqqi bil haqqi a haƙƙin mai haƙƙi idan mace ce ba za ta takaita wajen ba wa mijinta haƙƙinsa na hidimomi da sauransu haka shi ma namiji miji ba zai takaita wajen bawa matarsa haƙƙi hidiman da Allah ya ɗora masa ba don zai ji kunya ba zai zai ba iyayensa haƙƙi da duk wanda ya mu'amala da shi ba zai takaita wajen ba su haƙƙi ba saboda ai da kunya a ce baka ba wani wani haƙƙinsa ba sai ya ce ya ce wa rawaina an an abil qasim al-junayd rahimahullah ya ce mun rawaito daga abul qasim al-junayd Allah ya dade shi Allah ya masa rama ya ce al-haya'u ru'yatul a'la abin da ake cewa kunya shine ganin ni'imomi hango ni'imomin da Allah ya yi wa mutum ka hango ni'imomin da Allah ya maka shine yace ai an ni'imomi sannan wa ru'yatu tafasiri da ganin takaitawa cewa kai a haƙƙin Allah kai ka gaza amma ga ni'imomin Allah kuma dewa da Allah ta'ala yake maka to idan an yi haka fa yatawalladu bainahuma halatun sai wani hali ya haifu a tsakanin wannan tusamma haya'an wanda ake ce masa kunya wato bawa ya duba ni'imomin da ubangiji ta'ala ya masa na ji da gani da lafiya da arziki da sauransu ya ga cewa wannan Allah ya masa ne saboda falalansa ba wai don Allah yana buƙatar muni abu a wurinsa ga ni'imomin dire da rana wa in ta'uddu ni'matan la ilaha illa to ya duba ni'imomin da Allah ya masa sai kuma ya duba to shin shi yana yi wa Allah abin da Allah yake so dari bisa dari yana bawa Allah haƙƙinsa sai ga cewa fa to shi fa yana takaitawa akwai wanda yake na wajibi ma baya yi akwai wannan mustabi wanda baya yin su to in ya hango wannan kuma sai kunya ta rufe shi sai ya ji kunyan Allah to ya ji kunyan Allah kuma sai wannan ya karfafa shi wajen zage dantse wajen bautan ubangiji ta'ala da girmama Allah subhanahu wataala wannan abu shi ake cewa kunya to da haka duk kunyan da bata sa ka aikata abu mai kyau ba bata sa ka bar mummunan aiki wannan ba kunya bane kai sai kaga kai ba komai ba yanzu mutum ne a ce kai ba ka yi masa shi kuma yana maka sai ka ji kunya sai kaga kai ka takaita a janibinsa shi ya damu da kai fiye da yadda ka damu da shi wannan ya kamata kunya ta lullube ka to irin wannan abin so ake cewa kunya dole zai kunya za ta canja halayenka daga marasa kyau su zama masu kyau Allah ta'ala ya kara mana imani da tsoron Allah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh